da zarar ka yi rajista za a baka 5 dola haka zalika duk mutum da idan ka gayyata za a baka 5 dola minimum withdraw a cikin wannan platform ɗin 20 dola ne assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan wani sabon platform wanda wannan platform din legit ne za ka samu kuɗi da shi sosai sosai da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar kararrawa sai ka zabi all haka shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai sauke sanan zama ajiye muku link din wannan platform din a description din wannan bidiyon ta da zai baka damar da zaran ka taba link din ka kai tsaye so zai fitar maka da fuskar da za ka yi rajista kamar yadda kuke gani so da fara dai bayan ka shiga cikin link din naka so zai bude maka fuskar da za ka yi rajista so idan ka taba yi rajista da shi kai tsaye za ka taba gurin da aka ce ya ah, email za ka saka email ɗinka sai ka saka password ɗinka kawai sai ka taba wannan dan remember me to sai ka taba gurin da aka ce sign in kai tsaye zai fitar maka da damar da zaka taba gurin da aka ce sign in kawai sai ka shiga account ɗinka in kuma baka taba ba sai ka taba gurin da aka ce sign of gashi na anan ƙasa domin ka yi register so a takaice mun mu riga mun yi register amma za mu nuna example yadda za ka yi register da shi wannan platform kawai sai ka taba gurin da aka ce na sign of kenan bayan ka taba gurin da aka ce sign of za ka ga gurin da aka ce ka saka full name ɗinka za ka saka full name ɗinka ɗinka ne kar ka rage daga cikin sunanka ok so bayan ka saka full name ɗinka sai ka zo ka saka email ɗinka bayan ka saka email ɗinka sai ka zo ka kirkiri password ɗinka bayan ka kirkiri password sai ka zo gurin da aka ce sign off gashi nan kawai kai tsaye sai ka kilika akan gun da aka ce sign off kana yin kilika akan gun da aka ce sign off to za a tura maka link a cikin a email ɗinka domin ka yi confirming ɗin shi wannan email ɗin naka kana taba shi kai tsaye zai dawo da kai ainihin cikin wannan account naka so kamar yadda ku gani mu yanzu already muna da register so za mu login account ɗinmu kamar yadda muka ambata muku so, so bayan mun shigo cikin account ɗinmu kamar yadda kuke gani gashi na yayi successful bayan ka riga ka taba shi ainihin sign in kenan to kai tsaye zai nuna maka wannan fuskar akwai buƙatar ka yi download application ɗinsu domin kai kayo download din shine zai baka damar da zaka fara aiki da shi wannan application din already mun riga mun yi download din domin sai kayo download application din so sannan zai baka damar da zaka ainihin ah, samu damar yin aiki da shi wannan application din kamar a platform din kamar yadda na ambata muku to abinda za ka yi na farko shine sai ka zo ka taba wannan kan alamar ta downloading so idan ka taba ta kai tsaye ga alama ta arrow to za ka yi download din na application din kamar yadda kuke gani da android na android ne ko kuma na ios ko kuma na a mark intel gashi nan kuma ko kuma na max apple gashi nan to da sauran dai duka irin su window da sauri a kafa da ake amfani da ita ta yadda zaka samu damar da zaka yi aiki da shi wannan a a platform to a da fara dai bayan ka riga ka yi download din application din duk wani type duk wani type da kake amfani da shi na device so za ka yi amfani da shi a nan gurin domin ka ɗauko ainihin shi application din su kamar yadda suka bukata to bayan ka ɗauko application din kawai shine so sai ka koma ainihin cikin application din ka yi login kenan so kamar yadda kuke gani yanzu already muna da balance gashi nan balance mu yana hawa ne domin me yana amfani da data abin ka connected website so abinda muke nufi yanzu za mu koma ainihin cikin application din wannan platform din domin mu nuna muku kaɗan daga cikin yadda za ka yi aiki da shi so bayan ka riga ka abu nan yanzu gashi mun shigo cikin application din nasu to da haka zamu jira zai ainihin buɗe mana ainihin completely fiskar a application din kamar yadda yake a can baya to idan ka riga ka shigo already dole kafin ka ba shigo din dole zai buƙaci ka bashi duk wata dama allahu da sauransu duka za ka yi so wani abu ne mai matukar sauki sosai sosai ba wani abu ne mai wahala ba dukkanin ku ba wanda zai iya kasa yin haka so shi sa kawai kawai muka wuce muka yi skipping din waɗannan guraren kasancewa ready dama mun riga mun yi so minimum kamar yadda na faɗa muku withdraw a cikin wannan platform nan shine dala ashirin. so already kuma ka san ka riga ka sani tunda da zaran ka riga ka yi rijista so za a baka welcome bonus na 5 dollar to wanda 5 dollar din nan shine zaka nemi kuma 15 dollar kenan wanda zai yi completing din da zaka yi a ah, tura withdraw okay so abinda suke nufi a nan gurin idan ka duba ƙasa wannan kamar yadda kuke gani bayan ka yi scrolling down ga link din da za ka gayyaci mutanen ka nan wanda kowa idan kana buƙatar ka gayyaci mutane gashi nan a nan gurin sai ka zo ka taɓa gun da aka ce coffee ko kuma ka taɓa gun da aka ce sharing domin turawa a sauran kafafen sada zumunta domin ka gayyaci mutane ko da dai ka taba gurin da aka ce referral abin da zai nuna ma kenan sanan ga percentage din da za a iya baka duk mutum ɗaya idan ka gayyata gashi nan payout za a baka 5 dala a nan gurin sannan kuma shine yake daidai da 10% wanda abin da za ka iya samu a duk mutum ɗaya idan ka gayyata so wannan dai abin da yake akwai kenan sannan na weekly za ka iya samu sannan akwai monthly duka wanda suke fitarwa to wannan abin da yake akwai kenan sannan kuma akwai abu na gaba akwai offer idan ka taba offer wannan ba wai shi kawai ana nufin cewar zaka a ringa yin wasu ayyuka bane a'a da zarar lokacin da ka riga ka bude datan wayanka kana so ka yi amfani da ita to akwai guri da zaka gani a nan sama wanda shine yake da matukar muhimmanci yadda zaka ringa samun kuɗin da suke bada a wannan application din gashi nan a nan sama gashi nan an ce afwan bari dan gyara shi gashi an ce connected wannan gurin idan ka ka zo nan gurin a nan gurin zai sa ka disconnected idan ba ka riga ka yi connected ɗinsa ba a farko to yanzu kasancewar babu shi a nan gurin sun riga sun cire ne kasancewar ya riga ya yi connected a nan gurin to amma da ba mu riga mun yi connected in ba to za ku ga sun sa mana disconnected da alama wannan dan abin da kuke gani blue so wanda shine a ah, abin da suke nufi a nan gurin wanda shine alamar za ku gani a nan gurin ja ne shi kuma so wannan shine abin da za ka ringa yi aikin kawai da suke da bukata kenan wannan platform din ba wani aiki za ka ringa musu ba a duk lokacin da ka bude datan wayanka to ya kasance nan gurin yana connected domin shine damar da za ka samu kuɗi da wannan platform din kamar yadda kuke gani yanzu gashi na refresh za ku ga nan gurin gashi nan ya karu wanda shine ainihin inin din da muke yi so wannan kamar automatically ne kawai zai ringa hawo maka so gashi gashi nan dai offer dai mun riga mun yi bayani idan ainihin balance ɗinka ya taru a nan gurin za ka gan shi to already za ka iya taɓa wannan alamar ta arrow wadda zai baka damar da za koma da kai ainihin nan gurin domin ka cire kuɗinka idan ya kai ainihin amount za su fitar maka da options ɗin da za ka cire kuɗinka za ka saka details ɗinka za ka iya yin transfer ta banki za ka iya cirewa ta paypal sannan kuma za ka iya cirewa ta faya da sauran dai guraren payment method da suka fitar a wannan application din kasancewar bai riga ya kai a limit ba to shine dalilin da yasa ba za ku ga payment method din ba to za ka yi taba gurin da aka ce mu idan ka taba gurin da aka ce mu to za ka ga cewar wannan akwai a nan gurin za ka ga UID da sauran dai abubuwan da ya kama da wannan wanda hakan yana nufin cewar waɗannan abubuwan da kake gani a kunne su ne aikin da za ka yi a farkon buɗe wannan application ɗin idan ka zo buɗewa kenan to dole za ka ba su dama da za su yi aiki da shi ainihin kan wayanka da sauransu wanda shi ne zai ba da damar da za ka ringa samun kuɗi da shi wannan a platform so ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a ah, mun gode mun gode da kasancewa da nazari ta sai mu tara a bidiyo na gaba ta za zamu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfane mu baki daya dan kuwa idan kun ji daɗi ku dore ku mana liking a wannan bidiyon sai ku mana share din sa a kafafen sada zumunta da kuke whatsapp facebook da sauran social media wassalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba